Masu sauraro barka da wannan rana Barka kuma da bukukuwa na ƙarshen shekara ni ne naku Fasto Zakariya Oga kan ciyaman na Malali Badaran Gwado Sazon Kaduna. Yau ina mana albishir ne na sakon Ubangiji wanda kuma ina so in tabbatar mana wannan sako yana zuwa ne domin ya karfafa mu ya kimsa mu zuwa shiga sabon shekara. Zan duba fitowa sura goma sha biyu aya ɗaya yace Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna cikin ƙasar Masar. Aya na biyu ya ce wannan wata zai zama wata na farko a shekara a gare su. A fadawa Isra'ila dukkan taron jama'a rana ta goma ga wannan wata kowane namiji ya dauke dan rago ko dan akuya daga cikin garke domin iyalinsa, dabba ɗaya domin kowane gida. Abin da ya faru a nan yana da muhimmanci kwarai domin Ubangiji Allah ya sai fidda mutanensa daga bauta sannan kuma ya kafa musu tsari na rayuwa wanda ya kasance a sabon shekara da yake ya basu kuma zai bi da rayuwarsu da tafiyar su ga Isra'ila Allah ya dokace su ya ce su kimsa domin shiga sabon shekara da kuma kubuta daga butar Fir'auna. To a gare mu menene wannan ke nufi a gare mu yana nuna cewar Ubangiji na umurtan mu mu kimsa don shiga sabon shekara. Ina son tabbatar mai sauraro sai da mun yadda kuma mu kimsa shekarar za ta yi kyau a cikin wayansu abubuwa da nake so in kawo na zaman to ainihin shawara da kuma gargadi shine na ɗaya za mu kimsa ta wurin sabunta halayenmu menene ma'anar wannan yana nufin cewa cewar abin da yake na taba yin sa wanda bai daidai ko ya dace da hali na Kirista ba dole in kau da shi sannan in sulhunta da dan uwana da makwabcina da abokina da kuma neman gafara duk wa'annan suna da kyau ga cin sawar mu na biye kuma shine mu kamanta gaskiya cikin dukkan mu'amalar mu walau daga gida ne ko makaranta ko ma'aikatu ko kasuwanci duk abin da Allah ya baka don duk abin da muke yi na amana ne saboda haka a ƙarshe ubangiji Allah yana so mu mu zurfafa rayuwar mu da shi kuma sabunta ibadar mu sabon shekara daga wurin mu zai fara daga halayenmu mu da kuma yadda yake zamu so juna mu maso kasar mu sannan mutum ya tsaya kan gaskiya mu rike ibada fatana da addu'a na shine Allah ya taimake mu